daidai lokacin da da dama daga gwamnonin apc mai mulki a najeriya musamman ma daga jihohin arewa ke mika wa shugaba buhari tikitin takarar 2019 in allah ya kai mu sauran jam'iyyu ma na ci gaba da shirin tinkarar babban zaben a cewar gwamna nasiru yan rufa'i lokaci bai yi ba da shugaban zai ayyana takara amma tuni shi suke marawa baya shi shugaban kasa ya ce abin da aka zaɓe shi shine ma mutanen najeriya aiki har zuwa 2019 abin da ya sa gaba kenan lokacin da zai fito ya ce ko zai takarar zaɓe ko ba zai yi ba bai zo ba abin da ya sa gaba gyaran Najeriya wa'inda wasu wa'inda yanzu suna neman shugabancin su suka bata kuma mun san su. Ni a karantawa na da nayi wannan zamanin zamanin Buhari ne. Babu wani ɗan arewa da zai tashi a siyasance ya fi karfin Buhari sai ran da Buhari ya ce ya daina siyasa. Saboda haka wannan zamani na Buhari ne kada ma ka fito ka nema. Wani matashin dan siyasa daga Adamawa Adamu Garba ya ce baya tare da ra'ayin gwamnonin kuma yana shirin ma kalubalantar waɗanda ya ambata da tsoffin 'yan siyasa don zai tsaya takarar. Adamu Garba mai shekaru 35 a duniya duniya yanzu ya ce Buhari yana da amana amma bai dau hanyar gyara Najeriya ba. Haka ma masu shekaru irin nasa basirar gyara ta wuce musu. Dokan duniya ta canja a lokacin da aka kirkiro da Majalisar Ɗinkin Duniya a shekarar 1945 akwai abin da ake kira security defined world order dokan duniya da ake gudanar da ita ta harkar tsaro but amma yanzu abin ya canja gaba ɗaya ya zama supply chain world order that means dokan duniya da ake gudanar da ita ta harkar kasuwanci so duk mutumin da yake shugabantan ƙasa idan ba yana da tunani sosai akan yadda ake tafiyar da kasuwanci tsakanin kasashe ba babu yadda za a iya kawo wa ƙasa ci gaba kuma yadda ake tafiyar da kasar nan yanzu yadda ga talauci yayyawa yunwa yayyawa rashin lafiya ya yawa kashe-kashe ya yawa ba wai rashin niyya ne daga shugabancin ba rashin fahimtar yadda za a yi ne amma idan ka ɗauki wanda shi tsaro shine a gabansa babu abin da zai rika tunani kawai yawanci sai yadda za a yi tsare kasa a rufe boda a jawo wannan a jawo wannan wannan su suke kawo talauci a kasa kuma duniya yanzu ta canja gaba daya idan ba ka bude kasan ka makasuwanci ba kuma ka samu inda suka fahimci harkan gudanar da wannan al'amuran to za a rika samun matsala baba shehuri karamin ministan ayyuka ne da bashi da shayin sake nasarar buhari a zaben wannan mutum ne da ya zo bai da niyan sata bai da niyan ya zalunci talaka abinda kasan nan yake nema kenan abinda ya mai da kasan nan baya zalunci ne da cuta da ake wa talaka ba dare dare da rana saboda haka magana wani ya ce zai abin nan zai kawo ya zo a fita fili a ji a yi zaben talakawa za su yi canji su yi amma ba ka zauna a cikin ka ko kuma ofis naka kana maganan abin nan najeriya ba rahotanni na bayan fage na nuna wasu jigajigan siyasa a Najeriya na shirin rore kansu daga APC da PDP don takara a sabuwar jam'iyya. Nasura da Mailika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.